صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد bismillahir rahim masu saurare assalamu alaikum hausa radio biyu na kuka kamo a shirinsa na safiya na yau juma'a haji babbar rana muhammad awal bauchi ke muku sallama da fatan an wayi gari lafiya kuma za ku kasance da mutum daga farkon shirin har zuwa ƙarshe. To ga abubuwan da muke ɗauke da su a shirin namu na yanzu da suka hada da labaran duniya sai kuma shirye-shiryen muka saba gabatar muku da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau da ke leko muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a bangare daban-daban na duniya da kuma yin sharhi kansu to bayan sa sai kuma shirin nan na muryoyin masu saurare wato shirin ku kenan dai inda kuke gabatar da ku dangane da batutuwa daban-daban da suka shafi bangare daban-daban na rayuwa da siyasa da dai sauransu tare da hassan barka To bayan sa sai shirin na tarbiyyar iyali wanda shi da muke gabatar muku a kowane lokaci a daidai irin wannan lokaci. To daga nan kuma sai mu je ga shirinmu na karshe a safiyar ta yau wato shirin na Afirka a yau wanda shi da yake duba muku wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru a nahiyar mu ta Afirka. To yau ma dai ma dauke da wannan shiri. To waɗannan da su ne da dan Allah shirye-shiryen da zamu gabatar muku a shirin namu na yanzu da fatan za ku kasance tare da mu tun daga farkon su har zuwa karshen su. masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe agogon najeriya nijar kamaru burkina faso da kuma chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe agogon gmt da kuma ghana akan mita 19 kilohertz

inda yanzu za mu fara da labaran duniya wanda zan karanto muku su. To da farko ga muhimman kanunsu. musulunci ta iran ta bayyana ci gaba da fadada cibiyar nukiliyar dimona na haramtaccen kasar isra'ila a matsayin wata barazana ga zaman lafiyar duniya wani sabon rahoto yana nuna hannun da muhammad bin salman yarima mai jiran gado na saudiya ke da shi wajen kashe jamal kashubji dan jaridar kasar da aka kashe a shekarar bara tsohon shugaban kasar nijar ya ce zai kalubalance sakamakon zaben shugaban kasar da aka sanar to sai a gyara zama don sauraron cikakkun labaran duniyan iran ta ja hankulan kasashen duniya da kuma cibiyoyin kasa da kasa dangane da hatsarin da ke tattare da shirin da haramtacciyar kasar isra'ila take yi na ci gaba da faɗaɗa cibiyar ta na sirri na dimona wanda hakan ya zama babbar barazana ga tsaro da kuma zaman lafiyar duniya tana mai kiran da a ɗau matakan da suka dace wajen kawo ƙarshen waɗannan muggan makamai jakadan iran ɗin na dindindin a ofishin majalisar ɗinkin duniya da ke birnin geneva ismail Baka'i hamani shine ya bayyana hakan a wani jawabi da yi wajen wani taro da majalisar ɗinkin duniya ta shirya kan kwance ɗamarar irin waɗannan makamai da ake da su da aka gudanar a birnin na geneva inda ya ce shirin haramtacciyar ƙasar isra'ila na ƙara faɗaɗa cibiyar ta dimona da nufin ci gaba da kera makaman nukiliya wata babbar barazana ce ga tsaro da kuma zaman lafiyar duniya jakadan na iran yana mayar da martani ne ga wani rahoto da aka fitar na wasu hotunan tauraron dan adam da ke nuni da irin aiki na faɗaɗa cibita dimona da isra'ilan wacce ita ce gwamnati guda a gabas tsakiya da ta mallaki makaman nukiliya take ci gaba da yi a wannan lokacin ita dai cibiyar ta dimona wacce aka gina ta a matsayin babbar cibiyar ayyukan kera makaman nukiliya na isra'ilan an gina ta ne a ɓoye cikin sirri bisa taimakon gwamnatin faransa da kuma fara ayyukan ta sosai a wajajen shekarun 1962 da kuma 64 wannan dai ba shi ne karon farko da ake yi wa isra'ilan da kiran da ake mata na ta kawo ƙarshen wannan shiri nata ba da kuma barin jami'an ƙasa da kasa sanya ido kan ayyukan da take gudanarwa a wajen. amma dai isra'ilan ta ki amincewa da hakan kuma babu wani matsin lamba da take fuskanta daga kan wannan lamari daga wajen kasashen duniya wani sabon rahoto na nuni da cewa tawagar makasan nan 'yan kasar saudiya da suke kashe dan jaridar nan mai adawa da gwamnatin kasar jamal khashoggi a kasar turkiya sun gudu daga kasar ne ta hanyar amfani da wani jirgin saman wani kamfani da ke karkashin ikon yarima mai jiran gado na saudiya muhammad bin salman a wani rahoto da tashar talabijin din nan ta cnn ta kasar amurka ta fitar ta yi ishara da wata takardar sirri da wani ministan saudiya ya sanya wa hannu da ke nuni da cewa mallakar kamfanin nan na sky prime aviation ya koma hannun wata cibiya ta gwamnatin saudiya mai suna saudi arabia public investment fund wanda kuma daga baya da jiragen wannan kamfani ne aka yi amfani wajen kisan gillan da aka yi wa kashirjin a shekara ta 2018 rahoton ya ci gaba da cewa ita wannan cibiyar da tana karkashin iko da kuma kulawar 'ya'yan gidan sarautar saudiyya ne karkashin jagorancin yarima mai jiran gadon wanda rahoton ya ce bisa la'akari da ikon da bin salman din yake da shi kan wannan cibiyar da kuma yadda aka yi amfani da jiragen kamfanin wajen kashe kashugjin ya sanya ake samu masu bincike suka alankantar da kisan gillan ga muhammad bin salman wannan rahoto dai yana zuwa ne a daidai lokacin da ake ta maganganu kan shirin sabuwar gwamnatin amurka ta joe biden na fitar da wani rahoto na sirri da hukumar leƙen asirin amurkan CIA ta rubuta a lokacin mulkin donald trump da ke nuni da hannun da bin salman din yake da shi dumu-dumu kana kuma kai tsaye kan wannan kisan gillan da aka yi wa jamal khashoggi a watan oktoban shekara ta 2018 a karamin ofishin jakadancin saudiyan da ke birnin istanbul na ƙasar turkiya tsohon shugaban kasa kana kuma dan takarar shugaban kasa wanda ya sha kaye a zaben shugaban kasar da aka gudanar a jamhuriyar Nijar a ranar Lahadin da ta gabata Alhaji Muhammad Usman ya ce zai kalubalance sakamakon zaben da aka sanar din inda aka sanar da dan takarar jam'iyya mai mulki Bazum Muhammad a matsayin wanda ya lashe zaben Alhaji Muhammad Usman da ya bayyana haka ne a yayin da yake mayar da martani kan abubuwan da ke faruwa a kasar tun bayan da aka sanar da sakamakon zaben wanda hukumar zaɓe ta kasar mai gacin gashin kanta sani ta sanar inda ya ce ba zai amince da sakamakon ba kuma zai ɗau matakan da suka dace shugaba usman wanda ya yi takara a ƙarƙashin jam'iyyar rdr canji ya yi zargin an tafka magudi a wasu yankuna na kasar musamman a yankin tawa a gadas da kuma arewacin maradi da arewacin zindar sakamakon zaben da hukumar zaben da ta sani ta fitar na nuni da cewa bazum din ya samu sama da kuri'u miliyan biyu da dubu ɗari biyar da ɗaya wato kashi hamsin da biyar da ɗigo saba'in da bakwai cikin ɗari na kuri'un da aka kada alhali shi kuma muhammad usman ya sami kuri'a sama da miliyan ɗaya da dubu ɗari tara da sittin da takwas wato kashi arba'in da hudu da ɗigo ashirin da biyar cikin ɗari na kuri'un da aka kada sakamakon zaben da ya janyo kashe na ce a nijar ɗin inda aka samu tashin hankula da kuma kone-kone a wasu birane na kasar musamman a birnin yamai da kuma garin da magaran inda dan takarar da ya sha kayan ya fito to masu saurare kada dai a sha'afa labaran duniyan suna zuwa muku ne daga nan hausa radio bewage a nan birnin tehran babban kotun tarayya da ke birnin abuja a nigeria ta ki amincewa da bada belin abdulrashid maina tsohon shugaban kwamitin kula da kudaden fansho na najeriya din kamar yadda ya bukata don abin da ya kira a bashi damar tafiya neman magani yayin da yake yanke hukunci kan bukatar da aka gabatar masa mai shari'a okon aban ya ce misa maina din da ya kunyata kotun a baya sakamakon yadda ya gudu da kuma kin girmama belinsa da aka bayar a bayan alkalin ya ce misa maina wanda aka yi kara bisa almundahana na kudaden da suka kai naira biliyan biyu ya gaza wajen gabatarwa kotun da wasu dalilai da suke nuni da wajibcin barin ya tafi neman maganin kamar yadda ya bukata bugu da kari kuma kan yadda ya gudu daga beli a baya don haka sai ya watsi da bukatar da aka gabatar masan a baya dai wata babbar kotun ta bada belinsa wato a baya dai wata wannan kotun ta bada belin nasa wanda bisa bisani ya tsere lamarin da ya sa kotun ta tsare sanata ali indume wanda ya tsaya masa dangane da bada belin har zuwa lokacin da 'yan sanda suka sami damar tafke shi a jamhuriyar nijar da kuma dawo da shi gida don ci gaba da tsare shi. kafin shari'ar na yau dai mai samaina ya buƙaci kotun ne dai da ta bada belin nasa don ya sami tafiya neman magani kan ciwon kafa da ya ce yana fama da shi wanda ya ce matukar dai ba ba shi damar belin ba to akwai yiwuwan a yanke masa a kafar akalla mutane goma sha hudu ne a suka rasa rayukansu a wani waje na ibada a jamhuriyar tsakiyar afirka biyo bayan wani rikici da ya barke tsakanin wasu ƙungiyoyi masu dauke da makami da kuma wasu jami'an tsaro in ji kungiyar kare haƙoƙin bil'adama nan ta amnesty international a wani rahoto da kungiyar ta amnesty international ta fitar ta ce wasu bayanai da ta samu da suka hada da hotuna da kuma na tauraron dan adam bugu da ƙari kan shaidun gani da ido sun tabbatar mata da cewa a yayin wannan harin da aka kai shi garin bambari gari na biyar mafi girma a kasar alalakalla mutane sha hudu ne suka tabbatar da aka tabbatar da mutuwarsu biyo bayan wasu hare-hare da jami'an tsaron gwamnati suka kai yankin rahoton da ya kara da cewa wannan lamarin da ya faru ne lokacin da jami'an tsaron suka farma wasu kungiyoyi masu dauke da makami da suke adawa da gwamnatin a wannan cibiyar rikicin da a yankin ya faru ne lokacin da wasu kungiyoyi shida masu dauke da makami suka hada wata hadaka to yanzu kuma bari mu je ga sauran shirye-shiryen da suka saura mana inda za mu fara da shirin nan na duniyarmu a yau duniyarmu a yau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 Khashoggi da ni sunu suwanti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don cin abin da ya kunsa. mai ba da shawara kan tsaron kasar amurka jack sullivan ya bayyana cewa rahoto na musamman kan batun kisan gillar ɗan jaridar ƙasar saudiya jamal kashogi da gwamnatin amurka ƙarƙashin shugabancin joe biden za ta aike da shi zuwa gaban majalisar dokokin amurka yana ɗauke da batun yadda za a tabbatar da bin diddigin wannan kisan gillar a cewar tashar talabijin ta cnn ta ƙasar amurka sullivan zai ƙara haske kan yadda za a gabatar da bin diddigin aiwatar da wannan kisan gillar bayan da gwamnatin amurka ƙarƙashin shugabancin joe biden ta sanar da cewa za ta aiki da batun rahoton zuwa gaban majalisar dokokin kasar domin tattauna shi a bayyane tun a cikin watan oktoban shekara ta 2018 ce aka aiwatar da kisan gilla kan jamal kashogi dangane da batun shirin gwamnatin joe biden na aikewa da rahoto a wannan lokaci zuwa gaban majalisar dokokin amurka sullivan ya jaddada cewar matakin bayi da alaka da dokar da majalisar ta kafa domin tuni majalisar dokokin kasar ta amurka ta gabatar da doka da ta tilasta wa gwamnatin amurka aiki mata da rahoto rahoto kan batun kisan gillar kashogi da waɗanda ake zargi da hannu a aiwatar da kisan gilla mai ban tsoro da rashin ɗan adamtaka kan ɗan jarida jamal kashogi Sullivan ya kara da cewa gwamnatin Joe Biden tana da niyyar aikewa majalisar da rahoton kuma nan ba da dadewa ba za ta yi hakan. kan batun azamar gwamnatin amurka na aikewa da rahoton kisan gillar jamar kashogi zuwa gaban majalisar dokokin kasar jack sullivan bai furta takamaiman lokacin ba kuma ya bayyana cewa nan ba da dadewa ba za a aike da rahoton a shekara ta 2019 ce rahoton majalisar ɗinkin duniya na musamman ya gabatar da cikakken dalili game da hujjar hannun wasu jami'an kasar saudiya a shirya aiwatar da kisan gilla kan jamal kashogi tare da aiwatar da kisan a aikace ta hanyar yin gunduwa-gunduwa da jikinsa a karamin ofishin jakadancin saudiya da ke birnin santambul na kasar turkiya kamar yadda rahoton ya fayyace yadda mahukuntan saudiya suka nuna halin ko in kula da batun kisan gillar kashogi ta hanyar nuna rashin sa ga duniya a nasu bangaren mahukuntan saudiya sun fitar da hukunci kan batun kisan gillar jamar kashogi da ke zargin zargin wasu mutane takwas a watan satumban shekarar da ta gabata kuma kotu ta zartar da hukuncin ɗauri kan biyar daga cikinsu na zaman gidan kurkuku na tsawon shekaru ashirin akwai buƙatar ambatan cewa sakataren harkokin wajen ƙasar amurka anthony bilken a cikin wannan wata na fabrairu da muke ciki ya bayyana kisan gillar da aka yi wa jamal kashogi da cewa mummunan aiki ne kamar yadda azantawarsa da tashar talabijin ta cnn ya furci da cewar kisar ɗan jaridan ƙasar saudiya jamal kashogi mazaunin kasar amurka mummunan aiki ne don haka amurka za ta yi dubi kan alakar ta da saudiya domin tabbatar da daidaito da bukatun amurka da ka'idodinta ganin yadda sabuwar gwamnatin amurka karkashin shugabancin joe biden ta ɗauki matakin bankaɗo batun kisan gillar da aka yi kan ɗan jarida jamal kashogi sarkin kasar saudiya salman bin abdulaziz ya ɗauki matakin hanzarta buga waya wa joe biden kamar yadda kafar watsa labaran wikileaks saudiya ta habarta kafar watsa labaran tana cewa sarki salman bin abdulaziz ya tattauna da shugaban kasar amurka joe biden kan yaƙi da saudiya ta kaddamar kan kasar yemen da hare-haren ɗaukar fansa da ƙungiyar ansaruddin ta kasar yemen take kaiwa kan kasar ta saudiya game da rahoton bangaren saudiya kan batun kisan gillar jamal kashogi da kuma batun shirin makamashin nukiliyar iran jakadiyar saudiya a kasar amurka amira rema bintu bandar bin salman ali sa'ud ta bayyana cewa sarkin saudiya salman ya sanar gudanar da Joe Biden shirin masarautar Saudiya na gudanar da tattaunawa da gwamnatin Amurka kan batutuwa daban-daban da bukatun Amurka domin ganin gwamnatin Amurka ta dakatar da shirin ta na watsa rahoton kisan gillar Jamal Khashoggi. Ita dai sabuwar gwamnatin Amurka ta lashe takwabin watsa hakikanin gaskiyar lamari kan rahoton kisan Jamal Khashoggi kuma rahoton yana dauke da batun zargin yarima mai jiran gadon Saudiya Muhammad bin Salman da bada umarnin aiwatar da kisan gilla kan dan jarida Jamal Khashoggi a shekara shekara ta 2018 rahoton bangaren amurka da ofishin hukumar leƙen asirin ƙasar odni ya fitar gwamnatin amurka za ta watsa shi cikin wasu 'yan kwanaki masu zuwa kamar yadda masana kan lamarin suka bayyana kuma batun shirin gwamnatin amurka na fitar da rahoton ya zo ne bayan da aka samu koma baya a kyakkyawar alakar da ke tsakanin saudiya da amurka musamman bayan da gwamnatin joe biden ta yi watsi da yarjejeniyar da amurka ta cimma da saudiya kan sayar mata da makamai game da da kausar suka da gwamnatin amurka ta yi kan saudiya dangane da batun kare haƙƙin ɗan adam tare da jaddada cewa mahukuntan saudiya suna musguna wa 'yan adawa duk da cewa gwamnatin amurka ta sanar da mahukuntan saudiya cewa za ta ci gaba da aikewa da ƙwararru masu ba da shawara kan makaman amurka da saudiya ta mallaka da nufin ganin ta ci gaba da kare kanta daga masu rikici da ita a yankin sai dai a bangare guda sabuwar gwamnatin amurka ta fayyace cewar za ta ɗauki matakin matsin lamba kan saudiya domin ganin ta kawo ƙarshen yaƙi kan ƙasar yemen yana daga cikin batutuwa da mahukuntan saudiya suke ƙoƙarin ganin sun tattauna da sabuwar gwamnatin amurka ƙoƙarin ganin sun gamsar da amurka kan janyewa daga batun sake shiga cikin yarjejeniyar makamashin nukiliya da aka cimma tsakanin ƙasar iran da sauran manyan ƙasashen duniya da tsohuwar gwamnatin amurka ƙarƙashin shugabancin donald trump ta fice daga ciki ciki tare da ɗaukan matakan ƙaƙaba tarin takunkumai kan ƙasar ta iran manyan ƙasashen duniya ciki har da gwamnatin amurka a zamanin shugabancin barack obama su suka cimma yarjejeniyar kawo ƙarshen takaddama kan shirin makamashin nukiliyar iran jaridar ƙasar rasha ta bayyana shirin gwamnatin amurka ta joe biden na bayyana rahoton kisan gillar jamal khashoggi a matsayin matakin killace yarima mai jiran gado na saudiya muhammad bin salman a fagen siyasa gami da siffanta shi da mai laifi na rashin hankali jaridar neza bisimaya gazeta ta ƙasar rasha ta nakalto cewa sabuwar gwamnatin amurka ta joe biden ta fi son ci gaba da gudanar da alaka da sarkin ƙasar saudiya salman bin abdulaziz akan ɗansa yarima mai jiran gado muhammad bin salman kamar yadda jaridar ta tabbatar da cewa ofishin watsa labaran fadar mulkin ƙasar amurka ta white house ta bayyana cewa shugaban ƙasar amurka joe biden yana da niyyar gudanar da tattaunawa da sarki salman kan muhimman batutuwa amma ba da Muhammad bin Salman ba. Sabuwar gwamnatin Amurka tana ɗaukan yarima mai jiran gadon Saudiya Muhammad bin Salman da a halin yanzu ke gudanar da mulkin kasar a matsayin shugaba ɗan kama karya. Duk da tsohuwar gwamnatin Trump ta kyautata alaka da yarima mai jiran gado Muhammad bin Salman duk da cewa ba a hukumance ba ne. Tsohuwar gwamnatin Amurka ta Donald Trump ta sanya masarautar Saudiya ƙarƙashin shugabancin yarima mai jiran gado Muhammad bin Salman a matsayin ɗaya daga cikin tushen mahangar siyasar ta a yankin gabas ta tsakiya. tsakiya duk da cewa muhammad bin salman yana aiwatar da batutuwa da dama a harkokin mulkin saudiya da abin da ya shafi yankin gabas ta tsakiya ba tare da masaniyar mahaifinsa ba kamar yadda jaridar nezabisimaya gazeta ta ƙasar rasha ta fayyace cewar wasu majiyoyi sun bayyana cewa yarima mai jiran gadon saudiya muhammad bin salman ya ɗauki matakai kan batutuwa masu muhimmanci da dama tare da tsohuwar gwamnatin amurka ba tare da shawarar mahaifinsa ba kafar watsa labaran Madam Bloomberg ta kasar Amurka a zantawarta da Aaron David Miller da ya yi aiki a matsayin mai ba da shawara kan harkokin yankin gabas ta tsakiya a ma'aikatar harkokin wajen kasar Amurka a tsohuwar gwamnatin Trump ya bayyana cewa sabuwar gwamnatin Amurka tana kokarin killace Muhammad bin Salman ne tare da daukan sa a matsayin dan kama karya maras rahama. Tashar watsa labaran CNN ta kasar Amurka ta nakalto daga kakakin fadar mulki ta White House ta kasar Amurka cewa matakin da sabuwar gwamnati gwamnatin amurka ta ɗauka na kokarin yanke duk wata hanyar tattaunawa tsakanin yarima mai jiran gadon saudiya muhammad bin salman da gwamnatin amurka ba a hukumance ba mataki ne na rashin ɗaukan yarima bin salman da muhimmanci da ƙoƙarin nuna masa iyakansa sakamakon haka tashar ta cnn take bayyana cewa komawa kan tsarin tattaunawa tsakanin mahukuntan saudiya da fadar white house a hukumance mataki ne na rashin amincewar joe biden da shugaba dan kama karya kamar yadda tashar ta cnn ta nakalto faɗin mataimakiyar shugabar hukumar leƙen asirin ƙasar amurka avril haines cewa za a watsa rahoton kisan gillar jamal khashoggi ta hanyar ɗabi'ar dabbobi a hannun 'yan dabar masarautar saudiya a ƙaramin ofishin jakadancin saudiya da ke birnin santambul na kasar turkiya mai magana da yawun fadar mulkin white house jennifer jane fasaki ta bayyana wa tashar talabijin ta cnn cewa mu'amala tsakanin joe biden za ta gudana ce tsakanin sarki salman bin abdulaziz ba da ɗansa yarima mai jiran gado ba muhammad bin salman saɓanin mu'amalar da ta gudana tsakanin muhammad bin salman kai tsaye da tsohuwar gwamnatin amurka ta donald trump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 ga shirin nan naku na muryoyin masu saurare tare da hassan barka da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka gabatar mana masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma kasancewa da mu a cikin wata fitowa ta shirin muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa VOH da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta da kullum har ma da sada zumunci. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko gare ka. Assalamu alaikum Radio BOH Tehran mai magana Ilyasu Yakubu Digawa ga jihar Bauchi game da dama da kuke ba mu ke tofa albarkacin bakin mu zan yi amfani da wannan dama mai kira ga al'ummar jamaforiyar Nijar ya kamata ku kai zuciya nesa domin kaucewa tashe-tashen hankula da kone-kone da asarar dukiyoyi a ƙasar ku kuma ina kira ga bangarorin jam'iyyun adawa da ba su amince da sakamakon zaɓe da hukumar zaben ƙasar Seni ta bayar kuma ya kamata su gaya kotu domin neman haƙƙinsu kuma ina fatan Allah ya kawo kawo zaman lafiya mai ɗorewa a jamhuriyar Nijar da ma kasashen mu na Afirka baki ɗaya Na gode Radio BOH Tehran mai magana Ilyasu Yakubu Bigawa ita suka ɗauki jihar Bauchi. Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu BOH Hausa barkan mu da haka. mai magana na Wali Ando daga Niamey Nijar. ya eh, ra'ayi na yau zai tafi ne dangance da kalaman da 'yan siyasa suka dinga amfani da su lokacin yakin neman zaɓe. Wanda gaskiya waɗannan kalaman sun jayo tarzoma a yau bayan ba da sakamakon zaɓen. To ya sa garin Niamey ya shiga cikin wani yanayi wanda gaskiya kone-konen da matasa matasa suka fito suna yi ko kuma da buge-bugen eh, bayan allah suna fasa dukiyar mutane wanda gaskiya wannan bai yi ba kun ba wanda ya jawo shi illa kalaman da 'yan siyasa suka dinga amfani da su lokacin yakin neman zaɓe saboda haka bai kamata a rika bari 'yan siyasa suna irin wannan ƙazamar kalaman ba assalamu assalamu alaikum wa rahmatullah boh hausa rediyon jamhuriyar musulunci ta iran a sunana ibrahim dan fulani yari mai arsenal da ke garmar hukumar wurji a nan jihar bauchin tarayyar najeriya a ina taya a sabon shugaban kasar jamhuriyar Nijar, a bazum muhammad murnar lace zaben shugaban ƙasa da ya yi a kuma muna taya al'ummar Nijar murnar samun sabon shugaban ƙasa. wanda allah bai ba su nasara a wannan zaben da aka gudanar ba muna kira a gare su da su yi haƙuri su bar wa allah domin Allah shi yake ba da mulki a lokacin da ya so kuma shi yake hana mulki a lokacin da ya so a don haka a ina kira a gare su da su yi haƙuri a su rungumi juna domin gina ƙasa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh BH murya jamhuriyar musulunci ne magana isu ne marattai da magaran jamhuriyar Nijar na kira ku daga nan birnin Yemen da jamhuriyar Nijar ina so ku bani dama yi dan sokaci kaɗan a dangance da yanayin zaɓe da aka yi kuma muna fatan ubangiji Allah Allah ya sa 'yan ƙasar Nijar mu rungume shi da hannu ya kasance mana jagora a tafiyar kasa kuma mu taya ƙasar mu adda Allah ka tabbatar mu da alheri duk shugaban da Allah ba mu Allah ya sa mai tausayin mu ne na gode biyu H Bure Jamhuriyar Musulunci mai magana isu ne ba da ta yi da magaram Jamhuriyar Nijar na kira ku daga nan birni mai na Jamhuriyar Nijar ku tashi lafiya. Assalamu alaikum radio biyu H Hausa ta Iran kuna tare da mai magana ne Alkasum daga nan Agadez Jamhuriyar Nijar a na shigo wannan shiri zan dan tsokaci saman eh, zai zaɓe wanda ƙasa ta Nijar ta gabatar an ce dan takara a jam'iyyar mai mulki shi ke to mu dai talakawa mun zuba musu ido. Salamu alaikum BOH Iran TV wato muryar jamhuriyar musulunci ta Iran da farko dai sunana Hussein Sitar kasuwar kwalliya da magaram. Eh zan yi kira ga al'ummar mu musamman ma mu matasa da mu mutunta ainihin duk wani sakamako daga hukumar zaɓe mai zaman kanta ta seni kada mi yi abin da zai kawo tarzoma a cikin wannan ƙasa mu duba da cewar dukkaninmu kusan uwa ɗaya uba ɗaya muke nijar kenan in mun yi abin da zai ɓata ƙasar nan tamu ba mu da wata ƙasa wadda ta fita da fatan za ku tashi lafiya sunana usaini star kasuwar kwalliya da bagaram assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu boh hausa sunana ibrahim s aminu da ke katsina ni a yau zan yi jan hankali ga mutanenmu waɗanda suka zamto cewa hausawa fulani 'yan arewacin najeriya da ya zamto cewa sun zama kamar karnukan farautan da ake amfani da wasu su ake ta musguna ma 'yan uwa ina ganin ya kamata ya zamto cewa mu haɗu mu haɗa kanmu gaba ɗaya ya zamto cewa babu wani ƙoƙarin kware ma 'yan uwanmu da juna baya da muke yi amma duk lokacin da aka ɗauko wani abu sai a ɗora ma bafin latani ko ko bahaushe a zo a dinga ci mana mutunci kuma su mutanenmu waɗanda ke wakiltar mu a bangaren majalisu da sauran fannoni na bangaren gwamnati suna ji amma ba sa iya komai assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh majmu'a mai albarka ta gidan BOH Hausa Iran ina muku fata alkhairi mai magana shugaban kungiyar association mai lawa abban jummai ah, wannan zamani da ya kamata a yi tsokaci da yawa to an mu rasa ta inda zamu fara ma game da matsalar fulani da jama'a game da masala hausa da jama'ar ƙasa wayannan abubuwa ne wanda suke in ana ganin suna da sauki to a daina ganin saukin ba su da sauki wallahi tallahi daga haka ake fara sai abu ya zama babba ya kamata a tashi da karfi da karfe a hana irin wannan faruwa don kowace kabila tana da yancin ta ya kamata a ba kowa yancin shi to marilla ina ga kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji su ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya To madala shirin muryoyin masu saurare kenan kuka saurara yanzu kuma sai mu je ga shirin mu na gaba shirin na tarbiyyar iyali. Tarbiyyar iyali. masu masararo barkamu da haka ko barkamu sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na tarbiyyar iyali kiri da a ciki muke yin bayani kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman tarbiyyar yara ta hanyar tuntuɓar masana da manazarta da kuma magada annabawa don su yi mana hannunka mai sanda kan hanyar gina tubalin iyali mai inganci a rayuwa shirin da ke zuwa muku daga nan boh hausa da ke nan birnin tehran da ni awal kunyi ke jagorantar gabatar muku da shi da fatan a wannan karan ma da ku daure ku daddage ku ga cewa mun kammala wannan shiri tare da ku. a cikin girin namu na yau za mu ci gaba ne da sararin kyahun malami muhammad salih lezare da ke can birnin yamai ta kasan nijar inda zai ci gaba da yi mana bayanin sakon hankoki daga littafin nan na satar hukuk na imam zainul abidina na imam hussein salam da kuma yadda iyali da su amfana yau malam zai ci gaba ne da yi mana bayani kan haƙƙin talakawa saboda kowa babban wadi ne in malam ya shirya bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا مولانا المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين سيما صاحب الأسر والزمان أرواحنا له فدا yan uwa masu girma da mutunci da ke jin da shawararen mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu ga mu muna ci gaba da wasala karatun mu a cikin littafin risalatul hukuk na maulana ali zain al-abidin da imam husaini alaihi salam kuma muna nan dai a cikin maudu'in haƙƙin talaka haƙƙin wayanda ake ma shugabanci akan mai musu shugabanci ba mu gushe ba muna nan a wannan haƙƙi na goma sha bakwai da yake na'am لقد نظر الإمام العظيم عليه السلام في الحكومات القائمة في أسره فرآها على القهر والغلبة أنا إمام معصومي عليه السلام مولانا علي زين العابدين أي إمام Hussaini عليه السلام ya yi duba ga hukuma ko jagorancin zamaninsu ya yi duba ga hukumar da take a zamaninsu wace ta yi kama kwabo da kwabo hazun na'al bin na'al ma'auni da ma'auni kwatance da kwatance mudu da mudu ta yi daidai da daidai da hukumar wannan zamani nam hukumar da akan dora ta akan me hin karfi tun karfi zalunci yaudara wacce lan tastanid abadan lil intihab shu'ubiha intihab ba hukuma ce wacce zaɓi ne na al'umma ba ba kuma hukuma ce wacce tsari na Allah ya ɗora ta ba zalunci ya ɗora ta yaudara ya ɗora ta ta'addanci ya ɗora ta zub da shini ya ɗora ta haka suka yi ta gallaza ma al'umma haka suka takura ma al'umma to da haka maulana ali zainul abidin alaihi salam yake ma hukuma irin wannan gargadi na cewa fata sani wanda take wa shugabanci fa bayan Allah ne halittar Allah ne ba ku fi su da komai ba duk abun da ka musu wanda ba daidai ba Allah ba zai barka ba don haka sai maulana ali zain abidi ne yake mai irin waɗannan mahukunta wasici da mi yanayi musu wasici bi ra'ayatil ra'iyya da kiyaye haƙƙin waɗanda ake ma shugabanci yake musu wasici da kula da al'amarin talakawa ri'ayatu shu'u wa rahmatu biha yake ma irin wayannan mahukunta wasici da tsare gaskiya a yi adalci a tausaya wa bayan Allah a tausaya musu ba a takura musu ba walhiyatatu li ha yake ba su shawara na cewa su kula da abin da zai kawo ci gaba abin da zai kawo kwanciyar hankali abin da zai kawo zaman lafiya abin da zai kiyaye mutunci na wannan al'umma da ci gabanta walanat fi a fi ahwaliha maulana ali na alaihi salamu a wannan washen yake ma mahukuntan zamaninsa wanda suke kama da mahukuntan zamanin ma'azzalumai kawai macuta yake musu wasici da cewa su bi komai a hankali banda garaje a wajen tafiyar da shugabancin al'umma masauraro kada da ku shafa shirin na zuwa muku ne daga ran radion BOH da ke nan birnin Tehran inda za mu ci gaba da jin bayanin malam kan batun bin komai da duka ta yadda za a yi wa kowa adalci da fatan iyali za su amfana da wannan muhimmin bayani. Su bi komai bi duka ta inda za su yi wa kowa adalci ta inda ba za su cuci kowa ba. ba za su danna haƙƙin kowa ba a wajen tafiyar da lamarin al'umma kuma banda halin bera banda sace dukiyar al'umma kama ausahum an yazkuru ma atahum min fadlihi fashkuruhu bil ihsan ila ar wa rifqu biha ta haka za mu ga maulana aliyu zainul abidina alaihi salam yana ma mahukuntan zamaninsa yan baba kere yan bani na iya wanda ke amfani da ƙarfi da ƙarfin makami da ƙarfin yaudara a wajen hawa mulki kamar yadda dai muke yau to yake musu wasici na me cewa su tuna fa ba fin ƙarfin Allah su kai ba idan ma kana ganin an baka shugabanci ne saboda 'yar takardar shaidan da ka nuna wala Allah ma ta shabu ko kuma ka same ta ta hanyar halal daidai kai mai darajar ilimi kaza ce kai mai halayya na gargari kaza ne wanda aka maka taskiya ta ƙarya gungurumin ɓarawo aka ce a'a mai neman na kansa ne mugu azzalumi aka ce a'a mutumin kirki ne mashajini aka ce a'a mai gudun duniya ne to ma a ɗauka kai adilin ne kuma mutumin kirki kuma wanda baya zalinta kowa bai yarda da zalunci to ka ɗauka ma haka ne to ita ma wannan falala ce da Allah ya baka kyauta ce da Allah ya baka baiwa ce da Allah ya baka ba ƙoƙarinka ba ne to da ka ka gode wa Allah da wannan baiwar da ya baka har ka zama yau kai ne shugaba ta wani hanya za ka gode wa Allah a gani a ƙasa ka kyautata ma bayan Allah da kake wa shugabanci ka tausaya wa bayan Allah da kake wa shugabanci ka kiyaye haƙƙin bayan Allah ka kiyaye musu rayukansu ka kiyaye musu addininsu ka kiyaye musu mutuncinsu ka kiyaye musu dukiyarsu ka kiyaye musu zaman lafiyarsu da kwanciyar hankalinsu wajibi ne a ganka da wannan amma idan ka rasa wannan to ka tabbata Allah zai ɗiban matalakawa haƙƙinsu a kan ka gobe tashin kiyama yan na masu girma yan uwar imani da a ce duk mai neman shugabanci yana duban haƙƙin talakawa a kansa yanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗora haƙƙin yanda yake kun ba mai canza shi wallahi da mafi yawan masu ribibi wajen neman shugabanci ba su nemi shugabanci ba saboda sun san ba su cincinci shugabancin ba mutum ne wanda ba ruwansa da Allah kwata-kwata ba ruwansu da batun lahira kwata-kwata bai san ma mitintuka ba abinda ake cewa mitintuka ba ruwansa da ita kansa kawai ya sani to amma ire-irensu su suke wasu san kujerar shugabanci don haka dole barna ta yawa a doron ƙasar Allah sannan kuma a je lahira a sha kashi fatan mu Allah baraka wa ta'ala ya tausaya mana Allah ya mana lutufi Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu lokacin bayyana sahibul asr zaman ajalallahu ta'ala farjahu shari don ya cika wannan duniya da adalci da lalama da zaman lafiya da kwanciyar hankali bayan da ta cika ta gurɓata da jinin bayan Allah da ake zalinta. a yau ma dai ina ganin nan za mu takaita wa sallallahu ta'ala ala khairi khalqihi muhammadu ahli baiti at-tayyibin at-tafirin allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammad wa ajil farjahum wal an a'da'ahum min al-awwalin wal akhirin to gashi dai malam ya sake koru bayani sai dai lokacin ya sake yi mana irin halin nasa a maimakon sashen hausa na boh da ke nan birnin tehran da ƙasar iran muna ƙara godiya ga shehun malami muhammad salih lizare da ke birnin yamai ta kasar nijar da wannan ɗimbin lokaci nashi da ya bayar allah ya saka ya kara wa malam karfin jiki ni kuma awal kunya da na gabatar bayan na shirya nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala

To bayan kun saurari shirin tarbiyyar iyali yanzu kuma sai mu je ga shirinmu na karshe a safiya ta yau wato shirin nan na Afirka a yau da ke leko muku wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru a bangarori daban-daban na nahiyar mu ta Afirka da kuma jan hankula. Da haka sai a gyara zama don sauraron yadda shirin zai kasance. Afirka a yau. bismillahir rahmanir rahim masu saurare assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na afirka a yau shirin da ke muku dubi cikin wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru ko kuma masu ke faruwa a nahiyar mu ta afirka da kuma yin karin bayani da kuma sharhi kansu da fatan masu saurare suna cikin koshin lafiya kuma za su kasance tare da mu tun daga farkon shirin har zuwa karshen sa a najeriya batun kudin nan na intanet ko kuma kudi na ne, wanda a turanci ake kira da cryptocurrency ya sake dawowa fagen tattaunawa musamman fagen tattalin arziki na ƙasar a bangare guda masu kutse da neman da jama'a a shafuka na twitter da sauran shafuka na sada zumunta suna nan suna gudanar da ayyukansu inda suke ci gaba da bukatan 'yan ƙasar da shigo cikin wannan lamari wanda a lokuta da dama aka samu matsaloli a bangare guda kuma babban bankin kasar wato cbn ya ba da umarnin rufe asusun 'yan kasuwa da suke amfani da wannan hanya a takaice da abin da wasu suke cewa ya haramta amfani da wannan hanya to ko menene hakikanin wannan batu na kudin intanet menene dalilin da sanya bankin najeriya din ya ɗauki wannan mataki sannan wani irin amfani ne shi wannan kudi na intanet yake yi ga tattalin arzikin ƙasashe da dai sauransu to da nan sa daga cikin baturan da a cikin shirin namu na yanzu za mu yi dubi kansu don haka sai a biyo mu sannan hankali don jin yadda shirin zai kasance a kashe su hanya mai kyau amma ba bisa shashanci ba kana ba sa sakarci masu saurare barka mu da sake saduwa kamar da kuka ji a farkon shirin a kwanakin bayan dai babban bankin Najeriya CBN ya umarci bankunan kasa da su rufe asusun yan kasuwa da kamfanoni masu amfani da kuɗin nan na intanet a mataki na baiɗe wanda kuma haka din ya janyo kace na ce a kasar inda wasu cibiyoyi suke maraba da hakan wasu kuma daga cikin kasuwa suke nuna wato rashin su da wannan lamari wannan umarni na bankin na cbn da ya bayar ya fitar da cikin wata sanarwa da ya fitar wanda kuma ya umarci cibiyoyi daban-daban wanda suke da alaka da wannan abin da su ɗauki wannan mataki shi dai babban banki na najeriya ya fara batun wannan kudade na intanet ɗin ne a shekara ta 2017 inda ya ce ana amfani da su waɗannan waɗannan hanyoyi da kuma shi wannan kuɗi na intanet wurin ɗaukan nauyin ayyuka na ta'addanci da kuma halasta kuɗin haramun ganin cewa ba a iya bin wa sawun su masu yi wannan ayyuka din. sannan kuma a shekara ta 2018 ma da babban bankin ya sai ya ce kudaden ba sa cikin abubuwan da mai su zai iya yin zai iya kaiwa misali kara kotu idan har yana neman haƙƙinsa a nan Najeriya wato dai akwai wuyan mu'amala da wannan lamari na kuɗin intanet wannan ya daga cikin da sanya shi kansa bankin na Najeriya ya dauki wannan mataki na kusan haramta wannan lamari a nan kasar to shi dai wannan batu na kuɗin intanet ba kawai a Najeriya ba kasashe daban-daban na duniya miliyoyin al'ummomi na faɗin da suke amfani da shi gurin harkoki na kasuwanci da dai sauransu to sai dai kuma duk da haka din da gwamnatoci daban-daban na duniya suna ci gaba da nuna damuwa dangane da irin yanayin yadda ake mu'amala da wannan lamari to menene hakikanin shi kansa wannan kuɗi na intanet mai dalilin kirkiro shi sannan kuma menene dalilin da ya sanya shi banki na Najeriya din ya ɗauki wannan mataki shin wani irin amfani yake da shi ga tattalin arziki da har ya sanya wasu daga cikin masu harka da shi da kuma masana tattalin arziki suke nuna damuwa kan wannan lamari din dukkanin waɗannan abubuwa ne waɗanda za mu tattauna da bakonmu a cikin wannan zaure din wato Alhaji alhaji shu'aibu idris mikati masanin harkokin tattalin arziki na ƙasa da ƙasa a najeriya kana kuma shugaban kamfanin ba da shawarwari kan abin da ya shafi zuba jari a najeriya wanda yake zaune a birnin lagos to alhaji muna batu ne dai dangane da batun na kuɗin intanet ko kuma abin da wasu ke kiransa da kuɗi na baɗi ne inda kwanakin bayan dai bankin najeriya din ya sanar da haramcin amfani da shi wannan kuɗi din saboda cewarsa ana amfani da shi wajen almundahana da kuma ayyuka na ta'addanci a takaice za mu so a yi mana ƙarin bayani kan wannan hanya din wato shi kansa wannan kuɗi na intanet da a fahimci inda aka sa gaba bayani eh, a ce zai ɗan yi wahala don yana da bayani yana da tsawo shi ɗan adam tun daga Allah ya halicce mu lokacin annabi Adamu aka fara rayuwa ɗan adam da yakan zauna shi kadai daga shi sai iyalin shi gida ya abinci ba tare da ya hulɗa da wani ba ko da wasu ba tafiya ta tafiya haɗin adam ya fara hurɗa tsakanin wancan gida da wannan gida shi ne aka fara cinikayya da mukan ce ba ni gishiri in ba kamanda a turance bata kenan har tafiya ta tafiya aka kawo aka fara cinikayya da wuri daga wuri aka fara ciniki da kuɗi na tagulla da azurfa da irin nan wato na ƙarfi har Allah ya ba ɗan adam basira ya yi kuɗi na takarda to tafiya ce tafiya har shi ne ɗan adam ya ƙirƙiro kuɗi a kati wato credit card ko debit card da ake bankuna suke ba mutum ka kallarta kuɗinka a ciki ka fita ka je duk inda kake so kai cinikayya to ɗan adam duk na ya ga bai ise shi ba saboda me kuɗaɗen da ake yanzu kana ciniki a kuɗin ƙasar Iran ko ƙasar Najeriya ko ƙasar Amurka ko tare tarayyar turai wani ne ya ba da wannan kuɗin wanda ya bayar kuma gwamnati ce kuma tana iya ganin daman ta kuɗin ya fara ƙasa ko ya tashi sama to dan adam yana ganin kamar wannan an sa shi a wani shinge ne yana da kokarin ya samu inda zai rinka sakatewa wala ba tare da gwata ko wani ko wata hukuma ta san me yake ciki ba ko kuma ta hana shi wasu abubuwa shine aka fito da wannan kuɗi da muke kira kuɗi na batini ko na sirri wato cryptocurrency wasu na kiran shi kuɗi na intanet ba ka sanin wa kake cinikayya da shi saboda haka komi cikin duhu ne duhu na dukan duhu yanzu in kai ina ma cinikayya da kai misali a ce lamban ka saba'in da takwas ne ni lamba ta misali goma sha shida ne za ka kana cinikayya ne da mai lamba goma sha shida mai lamba sha shida yana mai ciniki da mai lamba saba'in da takwas baka san ina nike ba a sararin duniya ban san ina kake ba a sararin duniya. a to alhaji idan dai na fahimce ka to ana isowa kenan shi wannan banki na cbn na najeriya ya yi gaskiya kenan da ya haramta wannan cinikin saboda gudun faruwar abubuwan da ya ce ka iya faruwa na irin harkokan dadanci kamar da ka bayyana su abubuwa ne wanda yake ba kai baka ma san wa kake mu'amala da shi ba to bankin najeriya maganar gaskiya ita ce babban bankin najeriya bai hana mu'amala da wannan kuɗi ba abinda babban bankin najeriya ya hana shi duk wani wanda yake mu'amala da wannan kuɗi na baɗi to bankin najeriya ne ya bashi shi izini ya yi wato ya hada-hada a ƙasar Najeriya to an haramta mashi ya hurɗa da wani kamfani ko wani mutum wanda yake cinikayya a cikin wannan kuɗi na baɗini. Dalilin shi ne ababe guda biyu ko uku wanda yake zahiri ne kowa yana ganin su. farko duk lokacin da aka ce ciniki ana yin shi ne cikin duhu na dukan duhu gwamnati ko ina take a cikin duniya ba ta so haka nan ba gwamnati ta kan so ta san ya dan adam yake me yake sai me yake sayarwa wani hali yake ciki saboda me saboda wata kila ya amfani da waɗannan alƙaluman wajen wato yin dokoki da tsare-tsare na dan adam wanda zai ji daɗi ko kare shi Na biyu, kudin labaɗin yana yawan hawa ya sauka. A ce ka bar banki da yake da kudaden jama'a na amana da suka ba su aji ya sai wannan irin wannan kaddara. Ai idan kudin darajar shi ta ruguzo, ai kaga yana iya ruguza bankuna. Idan bankunan ƙasa suka rushe, tattalin arzikin ƙasa zai rushe. Idan tattalin arzikin ƙasa ya rushe, jama'an ƙasan za su shiga wani halin kakanika yi. saboda haka babban bankin gida abin da ya ce ba mu hana na gida ku je ku yi ba amma ku yi ta wata hanya ta hanyoyin cinikayya na najeriya da muka sani da bankuna da kuma wasu kamfanonin da babban bankin najeriya ya ba su dama su karɓi kuɗaɗen jama'a ko kuma su ba mutane shawarwari idan cinikayya to alhaji tun da bayan da ah, bankin na cbn ya sanar da wannan mataki din hakan ya janyo kace na ce sosai a najeriya inda wasu suke ganin hakan zai janyo kuma baya ga tattalin arzikin najeriya din ma yaya kake ganin wannan lamarin wato ba zai yiwu a ce zai kawo na kasu ba maganar gaskiya ta ce kamar na faɗa maka za ka iya tayya ba tare da kayi da misali zan iya sanar kaya daga nan Najeriya in sai kaya a ƙasar Amurka ko ƙasar china ko kasar iran ko kasar saudi arabia ba tare da na wato bankunan najeriya ba akwai hanyoyi da yawa da duniya yanzu ake amfani da shi a biya kuɗi kamar da faɗa maka ai ɗan adam da ba ni shiryan ba kamar da yake yi to saboda haka dole ne sai an bi ta wannan ba sai an bi ba wani abu da ban so mu bar shi ba shi shi wannan ah, kuɗi na lamuni ko kuɗi na baɗi da ke amfani da shi akwai lokutan da yawa da fa babu shakka wanda suke amfani da shi suna jin daɗi misali a yanzu maganar da ake cinikayya na duniya duka hulɗar da bankunan duniya suke suna yin shi ne ta wani ah, hanya da ake kiran shi swift wato Society for Worldwide International Payment Transactions. SWIFT ɗin nan wata ƙungiya ce wanda take rike da hanyoyin sadarwa da aika kuɗi na duniya baki ɗaya. Shedikwadon kwatanta yana ƙasar Amurka, kamar lokacin da Amurka ta nemi ta dama ko ta taka ma ƙasar Iran misali birki. Ƙasar Iran ta ga dama ta sai kayayyaki ta shigo da shi Iran ɗin ta hanyar wannan kuɗi na baɗini ba tare da amurka ta sani ba akwai mutane da yawa da ƙasar amurka ta hana su a buɗe musu furɗan kasuwanci a bankuna na amurka misali wasu daga cikinsu mutanen ƙasar sin ne wato china suna iya cinikayya ta wannan za mu so sanin amfani ko rashin amfanin wannan hanya na tattalin arziki ne ga kasashe musamman ma dai ga Najeriya. ne to kuma muna cikin wani halin kakani kayi na rashin aikin yi yara babu aiki babu sana'a saboda haka kasuwancin da suke a cikin wannan kuɗi na lamuni ko na batin hanya ce da suke samun dama su ma su yi hanyoyin da za su ci abinci a kaga ko akwai wuraren da ba za a ce duka komi babu kyau ba ne akwai wurin da za a ce wannan ma yana da alfanu. Alhaji Shu'aibu Idris mai kati masanin harkokin tattalin arziki a Najeriya kana kuma shugaban kamfanin bada shawarwari ga masu zuba jari a Najeriya din wanda yake zaune a Benin Lagos mun gode Alhaji. Ta masu da kama kawo kashin abin da za mu gabatar muku a shirin namu ne sai kuma da idan Allah a ta gaba. Kafin nan ke ta ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. shiga ba. To masu saurare da haka muka kawo ƙarshen dukkanin abubuwan da za mu iya gabatar muku a halin yanzu. Da fatan kun je daɗin dukkanin shirye-shiryen da muka gabatar muku. Idan haka ne sai ku bi mu zuwa an juma a mu na rana inda za mu sake kasancewa tare da ku da wasu sabbin labaran duniya bugu da ƙari kan wasu shirye-shiryen da za ku ji. to amma kafin na a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka shirin yakan kama waɗanda kuka ji muryoyinsu da ma waɗanda ba ku ji ba ni muhammad awal bauchi da na kasance tare da ku tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshe nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh